بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن wa وبعد za mu tashi darasi na ɗari da goma sha biyu a cikin karatunmu na alfiyatul hadith ta imam suyuti da sharhinta a yau goma ga watan sha'ban hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku sha uku ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu بيتي آه، mu tashi baiti نعم بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المسنف رحمه الله نعم وهل يصاب قارئ الآثار فقارئ القرآن خلف جاري نعم يتي وهل يصاب قارئ الآثار ka ƙari ilƙur'ani hulfun jari shin ana bama mai karatun al'asar hadisai lada ka ƙari ilƙur'ani kamar mai karatun alƙur'ani wato kulle harfin ashara hulfun jari sabani ya gudana akan wannan matsalar wato ana tilawar hadisi a samu lada kamar yadda ake tilawar ƙur'ani a samu lada <laughs> sai sharhi sai mu karanta sharhi wa hal yusabu wa yujaru qari'u mutunil asar shin ana ba da lada ana da sakamako ga makarantun matanai na hadisai wato hadisai da kuma mai sauraron wato hadisai din ba da nufin haddace su ba da makamantan wannan kamar mai karatun alkur'ani mabuwayi wato amma wannan ana magana min haifu asli sawabi na asalin sakamakon a ciki da dai an san kowane daga cikin su ibada ne to amma kamar yadda ake ba da karatun alkur'ani cewa idan mutum ya yi asalin ladan mm, to shi ma mai karatun hadisi shi ma zai samu wannan to a cikin sa akwai saɓani saɓani da yake guda da ya gudana tsakanin malamai da yake gudana tsakanin malamai a sheikh abu ishaq inna qira'ata musuniha a karatun matanan hadisai la yata'allaqu biha thawabun khassun ba ba wato wani la sakamako ke bantacce baya ratayuwa da wannan karatun saboda ya halatta ka karanta mutane kuma ya karata ka yi riwayar su da ma'ana saboda haka lafazin babu wani ta'abbudi a cikin واستظهره ابن العماد الأفقهي al الأقفهسي ابن العماد الأقفهسي يي ya يا ya bayyana wannan magana shine istizhar wato ya bayyana rinjayenta yace ما تعلق به حكم شرعي إذ لو تعلق بنفس ألفاظها ثواب yes. إذ لو تعلق بنفس بنفس ألفاظها ثواب خاص لما جاز تغييرها وروايتها بالمعنى وتدعى tana zuwa zai kawo zai zo shafe dai wannan abin yayi wannan jumlar ya shafe ya ce da a ce akwai wani lada keɓantacce da ya rataya da wato ainihin lafazan matanan hadisin to da ba zai halatta a canza su ba da kuma a yi riwayar su bil ma'ana hmm. li'anna mata allaka bihi to shi gaba eh, mata allaka bihi hukumin shar'iyyun domin da ya rataye da shi hukunci ne na shari'a Ba ya baya halatta a musanya shi sabanin alkur'ani to shi lafazi ne wanda yake gagara koyo Wai to idan ya zamanto kawai karatunsa ba tare da wani abu ba kawai tsagoran karatun babu lada a cikinta lam yakun fi istima'ihi al-mujarradi thawabun bil aula to babu wani sakamako a cikin sauraron sa tsagoran sauraron kawai ji bil aula min babu aula waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce akwai lada akan wannan a ibn hajar al-haitami ya fuskantar da shi ya ce al-haitami mai kaba'ir ba al-haitami daban al-haitami daban wannan haitami ne mai al-kaba'ir ya ce domin jin hadisan baya wato tsireta daga samun daga samun wata fa'ida in ma bai kasance ba illa dawowar albarkar wato sauraron kan mai karantawa da mai sauraro baya wannan baya baya cin karo wannan baya wannan cin karo da fada su sauraron zikirai halal ne ba sunna ba amma in qasada bi sama'ihi al-hizba amma in ya nufi hadda da sauraron hadisan da neman sanin da koyon hukunce-hukunce da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma samun saduwar rike wato samun saduwar isnadi to a nan wajen akwai sakamako ittifaqan shi yasa ya ta maganar as-sama'ul mujarrad wal qira'atul mujarrada wato wadda bata rataye da waɗannan abubuwan da aka ambata ba na nufin mutum ya haddace ko ya koyi a hukunce-hukunce ko yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? Hmm. yana daga ciki ko kuma kawai muzakara ko yin bahasi ya yi bincike yana karantawa domin yana so ya yi wukufi akan wata riwaya hmm? na'am to wannan bayani kenan وذكر جماعة عن الإمام الحافظ الحجة وأنس جماعة نما لمي سن أنبتا سنة رويتوا دقا الإمام babban malami malamin hadisi hujja shine abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari mawallafin aljami'u sahih wani wato wata riwaya wadda take mai fa'ida mai tattarawa ga ladaban ɗalibin hadisi na so in kawo shi a nan ba'da isharati ilayhi bi qawli bayan ishara ta gare shi da fadi na walil bukhari ruba'iyatu fi talib al hadith nayratu walil bukhari ruba'iyatu al bukhari yana da hadisai ruba'iyya wanda tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum kudi ne fi talibil hadisi nayyiratu wato nayyiratu masu haskakawa fi talibil hadisi a cikin dalibin hadisi wato suna sanin su yana haskaka shi maqal alhaqtuhu hamish nayi wannan a hamish mumayyizan mumayyizan bil midad al ahmar ina wato ina tantance shi da al midad al ahmar da wato tawada ja shi yasa kaga anan sai ya sa shi mu a tabu nuskar baina maqufatayn eh wannan dai ya nuna cewa baya a cikin asalin littafin mm. wannan shi ne abinda aka ruwe to mana daga malamanmu da isnadansu ya zuwa ga abin muzaffar al-bukhari na'am ya ce uzila abu al-abbas al-walid ibn ibrahim al-khatali ilaihi ni a tawa akwai abin da ya fata shine ya kawo akwai abin da yake bai da makufatain akwai sakt a cikin takan nuskar ya ce lamma uzila abul abbas alwalid ibn ibrahim ibn zaid alhamadani an qaba'ir rai yayin da aka tuɓe abul abbas alwalid ibn ibrahim ibn zaid alhamdani aka tuɓe shi daga alƙalancin garin rai hmm? warada bukai anir eh, rai an qaba'ir rai an ƙaba'in irrai. warwa da bukhara sai zo garin bukhara fahammalani hammalani ne ba hallamani ba fahammalani mu'allimi abu ibrahim al-khatali ilaihi sai shi ne a duk cikin babu ita din har zuwa al-khatali shi ne duk baku da shi mu'allimi abu ibrahim sai abu malami na abu ibrahim al-khatali eh, sai ya dauke ni zuwa gare shi faƙalar lahu al-wali hmm? abul abbas al-wali ibn ibrahim hmm. ibn zaid al-hamadani shi kuma wace shi al-khatali abu ibrahim al-khatali eh. sai ya ce masa as'aluka an tuhaddisa hadha sabiya mimma sami'tahu min mashayikhi ina roƙonka ka ruwai ka yi ma wannan yaro wato ta hadisi ka zanta masa hadisai daga abin da ka ji shi daga malamanka sai ya ce aini ba ni da abin da na ji daga malamai na sai ya ce ta za ka ce baka da abin da ka ruwaito alhali gashi kuma kai malami ne matsalin fikihu menene wannan sai ya ce domin ni yayin da na kai na isa zuwa ga wato zuwa ga matukar da mazaje suke cewa yayin da na kai matsayin namiji babba ساقت نفسي إلى معرفة sai وسماعه سيرينا wato واتوي sha'awa. ya zuwa ga sanin hadisi da kuma da kuma jinsa sauraron riwayarsa sai na nufi muhammad ibn isma'il al-bukhari sahibin littafin nan as-sahih wanda kuma shi ne abin tsokaci ya zuwa gare shi a ilimin hadisi na sanar da shi nufina na roƙe shi in fuskance shi wato in zo in zo in tsaya wajensa in koyi ilimi sai ya ce ya bunayya ya kai ɗan ɗana kada ka shiga jikin wani al'amari sai bayan ka riga ka san iyakokinsa bayan kuma ka tsaya akan abubuwan da aka kaddaro nasa sai na ce arifni rahimakallahu ta'ala hududa ma kasattuka wa maqadirahu yace ka sanar da ni to sanar da sanashe ni Allah ya maka rahama Allah ya ji kanka iyakokin abin da na nufi na yi nufinsa na yi nufi da shi na nufi ka da shi wa maƙadirahu da kuma wato ma'aunansa sai ya ce ka sani mutum ba zai zamanto malamin hadisi cikakke ba a cikin ilimin hadisi sai bayan ya rubuta hudu tare da hudu kamar hudu tamkar hudu a cikin hudu a lokacin hudu tare da hudu a kan hudu daga hudu domin hudu kuma dukkan waɗannan hudu hudu dinnan ba za su cika ba sai da hudu tare da hudu idan suka cika gare shi dukkaninsa to abu hudu za su sauƙaƙa a gare shi kuma za a jarabce shi da abu hudu idan ya yi haƙuri a kan wannan Allah zai girmama shi a nan rayuwar duniya da abu hudu ya ba shi lada a lahira da abu hudu sai na ce masa fassara min wannan yi min fassara Allah ya ji kanka abinda ka ambata na halayen waɗannan hudu hudun daga zuciya wadda take wato gare-gare wadda take mai wato mai yalwa mai isarwa da kuma bayani mai warkarwa domin neman lada wanda yake cikakke shi nan yanzu yi duk wannan arba'in fi arba'in ala arba'in li arba'in din ne duk shine yanzu zai zo ya yi mana shari mun riga mun gama maganar asiyuti wannan ya shiga maganar sani shi na'am eh, ba na riwayoyi ba ne eh ba na riwayoyin hadisi ba ne hmm, ban karanta wannan ba na faɗa ba walil bukhari rubaiyatu الرباعيات إن بان رواية حديثي بني وإلا البخاري هذا ثلاثيات نعم نعم فقال نعم سيتي نعم الأربع التي يحتاج إلى كتبها تو خدن da yake bukata ya rubuta akhbarur sallallahu ta'ala ba wato riwayoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'o'insa da sahabbai da kuma gwaro da kuma wato ma'aunan su iya wato girman su kenan da kuma tabi'ai da halayen da suke ciki da sauran malamai da kuma sanin tarihin su tare da sunayen mazajensu da da alkunyarsu da wurarensu wuraren da suka rayu da zamanan da suka rayu a ciki kamar wato yin a yin hamdala ce tare da hudubobi wato abin da ake farawa da shi kenan ma'ar tawassul ne haka yace da yin addu'a tare da tawassuli sai kai tawassuli sannan kai addu'a Shi ne ka arba'in fi arba'in ɗin kenan hmm. ba da an yi tuba arba'an ma'a arba'in hmm. basmalati ma'a suwa kamar bismillah tare da surori da kabbara tare da salloli da su sai an yi su sannan ayi sallah to misalin su hadisai al-musnadat da kuma hadisai mursalat da kuma mawqufat akan sahabbai wal maqtu'at da maqtu'at waɗanda yake aka takaita su akan tabi'ai to fi arba'in din shine ai fi sigarihi a lokacin a cikin wato karancin shekarun eh, wato yarintarsa da kuma a lokacin da ya yi hankali ya riski a sani da kuma a lokacin samartakarsa da kuma a lokacin gwarzantakarsa yayin da ya samu faraga da kuma yayin da yake ya shagaltu da lokacin talocinsa da kuma lokacin wadatarsa ya yi wannan biljibal a wato kan tsaunuka walbihar da kuma cikin tekuna da garuruwa da kuma dazuka wato filaye yayin da yake tafiya ya yi wannan wato alal ahjar akan duwatsu wal asdaf da kuma wato murfai wato murhu da kuma wato fatu wal aktaf da kuma kafadin wato allan kafada ila alwaqti alladhi yumkinuhu naqluhu ila al-awraq ya hayya zuwa ga lokacin da zai iya nakalta shi wato ya kwafe shi ya zuwa ga takaddu amman huwa fawqahu ya rubuta daga wanda yake yana sama da shi a ilimi wa amman huwa mithluhu daga kuma wanda yake yana tankar matsayin su daya a ilimi wa amman huwa dunahu da kuma wanda yake ma wato kasa da shi a ilimi wa amman wa an kitabi abihi wa an kitabi abi kuma ya daga littafin mahaifinsa da yake da yaƙini cewa da rubutun mahaifinsa ne ba sa ba ya haka liwajihin lahi ta'ala yana mai neman yardarsa والعمل بما وافق كتاب kitaballahi ta'ala منها da kuma yin aiki da abin da ya dace da littafin Allah a cikin waɗannan riwayoyi da ya rawaito wa nashriha bayna talibiha da kuma wato a raba su yada su a tsakankanin masu neman ilimin wata'alifi fi ihya'i zikrihi ba'dahu da kuma yin ta'alifi rubutu a cikin wato domin rayar da ambatansa a bayansa thumma la tatimmu lahu hadhihi al-ashya sannan waɗannan abubuwa fa ba za su tabbata ba za su cika gare shi ba sai da abubuwa guda hudu min kasbil abd hiya min kasbil abd su suna daga cikin wato tsuwurwurin bawa kokarin sa ma'rifatul kitaba sanin sanin rubutu wal lugha sanin harshe wal sarf da sanin ilimin sarf da sanin ilimin ma arba tare da abu guda hudu min ta'ala su wannan suna da wato hiya min a illahi ta'ala kawai mu ru wayannan abubuwan guda hudu suna daga cikin kyautar Allah ta'ala lafiya da iko da kwaɗayi da hadda duk ba zai yi a wannan ba sai an samu wannan guda hudu to idan waɗannan abubuwa suka ciku gare shi to arbo abubuwa hudu sai su sauka a gare shi iyali da 'ya'ya da dukiya da gari a duk sai zama to hayyana sai a hana ai sai zama to hayyana ne masu sauƙi sai sami cikin sauƙi. kuma zai mu'amala zai ta'amuli da su cikin sauƙi. kuma zai gansu ba komai ba kenan wato zai iya zai iya yin tabhiya da su eh, mm. shine bai yi ba wabtiliya bi arba to kuma za a jarabce shi da abubuwa guda hudu shamatatul ada wato dariyar ketar makiya wa malamatul asdiqa da wato zargin abokai wa ta'anil juhala da sukan jahilai da hasadar malamai <laughs> idan ya yi haƙuri akan waɗannan jarabce-jarabce akramahu Allah ta'ala bi arba to Allah sai ya girmama shi da abubuwa guda hudu bi izzil qana'a da izza ta wadatar zuci wa tahni'atin nafs nan sai ya ta mana wa bahiyatu wa bihaibatin nafs da kwarjinin da kwarjinin zuciya haiba haiba dai ta hani'a ba haiba din za ta fi wa haibatin nafs kwarjinin zuciya walazzatil ilm na'am wato da kuma zaki da dadin ilimi da kuma rayuwa ta har abada kuma ya masa sakamako a lahira da abu hudu ceto ga wanda ya so daga cikin 'yan uwansa da kuma inuwar al'arshi a inda babu wata inuwa in ba inuwarsa ba wa yuz'i man arada min hawdi nabiyhi sallallahu ta'ala wa sallam da kuma shayar da wanda ya so daga tafkin manzansa sallallahu annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wa bi jiwarin nabiyyin fi a'la illiyyin fil janna da makwabtakar annabawa a mafi kokolin aljanna wato aljanna illiyin a mafi wato a mafi mafi daukaka mafi daukakan wuraren daukaka a cikin aljanna faqara alamtuka ya bunayya bi mujmalati ma kunta sami'tahu ma kuntu sami'tuhu am mashayikhi mhm. to na mutafarrak mutafarrikan fi hadha bab to na ga na sanar shi ya kai wannan dan dana da wato matattaran abin da ka kasance na kasance na ji su daga wajen malamai na a rarrabe a wannan babi Ba a ma to ka fuskanci abin da ka nufa yanzu sai ka fuskanci abin da ka nufa ko kuma ka bari auda ko kuma ka bari ka fasa ya ce sai wannan magana tasa wato ta tsoratar da ni wasakattu mutafakkiran sai ne shiru ina mai zurfin tunani wa ataraktu muta'addiban wa ataraktu na sai ya ce mana nadiman na sun kuyar da kai ina mai nadama ko kuma a taka nusar ina mai ladabi mai yin ladabi to da ya ga wannan daga gare ni sai ya ce min فإذا لم تطيق حمل هذه المشاق كلها idan ba idan baka sami ikon daukan waɗannan wahalhalu ba ga baki ɗayansu to to ina horonka da ka je ka nemi ilimin fiqihu wanda za ka iya koyansa alhali kana zaune a cikin gidanka ba ka buƙatuwa ya zuwa ga nisan tafiye-tafiye da kuma tattaka garuruwa da hawa cikin tekuna to shi kuma fikihun tare da haka fa wato samara ne yan itacen ilimin hadisi ne walaisa sawabul fiqhi duna sawabil hadis to shi kuma jin hadisi daga malamin da ya san fiqhu ba domin wato sakamakon ilimin fiqhu koma na'am shi sakamakon ilimin fikihu bai kasance koma bayan sakamakon ilimin hadisi ba wala izzil faqihi bi aqalla min izin muhaddis kuma buwayar malamin fikihu bata zamanto a ba bata zamanto koma bayan izzar malamin hadisi ba qala yace to yayin da na ji wannan na kasa azumi fi talabil hadith to sai azama ta akan neman hadisi sai ta tawaya wa qabaltu ala dirasatil fiqh wa ta'allumi sai na fuskanci sanin fiqhu da koyon sa ila an sirtu fihi mutaqaddima har sai da na zamanto abin gabatarwa a cikin sa wa waqaftu minhu ala ma'rifati ma amkalani min ta'allumihi kuma fiqillahi ta'ala wa minnatihi kuma na tsaya na tike daga gare shi akan sanin abin da ya yiwu a gare ni na san shi da tausikin Allah da kuma baiwarsa. Don haka ni dai ba ni da abin da zan yi shiftarsa akan wannan ran yaro ya kai Ibrahim. sai abu ibrahim ya ce masa. ina haɗin hadisan lazila yu ja du inda ai wani hadisin da yake ba a samun su a wajen waninka ya fi alheri ga wannan ɗan yaron da wato hadisi dubu da za mu same shi a wajen waninka karshen hikayar kenan. <laughs> قال المحقق ابن حجر المحقق ابن حجر الهيثمي يجي وأستفي من ذلك مزيد فضل sai aka samu fa'ida daga wannan kissar ƙarin falalar fikihu da kuma kan cewa shi samarar hadisi wato shi shine ɗayan itatuwar ilimin hadisi na tajinsa ne duk da yake tare da cewa neman hadisi ya fi tsanani kuma samunsa ya fi wahala a shafi iya ce kana so ka hada tsakanin ilimin fikihu da ilimin hadisi ina yayi nisa wannan <laughs> kuma ya ce wanda ya haddace ilimin fikihu to kimarsa sai ta girmama wajen mutane tunda kowa zai bukaci ya zuwa gare shi kullum ana tambaye sa wajen fatawa sai ya zama to mai kima ana ganin sa an ce in kana neman malami bajimi to gashi wannan yake da alfiki an fasa shay'in anta zakhiru mm-hmm. man yadrus alfiqh lam tadrus ma <laughs> eh, atarza <laughs> wannan din ne gashi wannan maganar shafi'i ce man hafiz al fiqh azumat qimatuhu mhm. wanda ya koyi ilimin hadisi hujjarsa sai ta karfi shi yasa kana kawo magana sai ta hada da'if <laughs> shi kenan ya gama ya gama da kai <laughs> ka dauka ka gina abubuwa kana ta gina abubuwa gabaki ɗaya da magana ɗaya malamin hadisi sai ya rushe shi <laughs> Mm. Wadda duk bai tsare kansa ba to iliminsa ba zai amfane shi ba wallahu alam ala ne wasu sani eh wato ya kame kansa su yana a saun shine alhib ya tsare kansa wato ya tsare abin nan ya kare mutuncinsa mm, ya kare shi kansa ilimin nasa to alhamdulillah mun gama sifatul riwayatul hadith wa jiki, sai za mu shiga al'ali wa nazil da bari to mun shiga cikin mun taso gangara a ilimin amma wannan kisar anya ta inganta eh a cikin ilma na al-qadi iyad ba? so hmm. هكذا ذكر هذه القصة بطولها القاضي في العلماء والمزي في تعذيب الكمال نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك